oh to kace mu faɗi لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نعم زامي درسينا أريد ثلاثين دشدة أتين كراتم منا الجامع الصحيح نا إمام مسلم يو yau 20 ربيع الأول Rabiul hijira ta 1444 16 ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi kitabu salati listifqa قال المؤلف رحمه الله نعم كتاب صلاة الاستسقاء كتاب صلاة الاستسقاء لتاكم وتسلر الاستسقاء الاستسقاء شيني معناه طلب السقيا ruwan sama. Eh, neman shayar da fari eh, to farin ake shayarwa <laughs> sha da fari ba shayar da fari ba sha da fari <laughs> na to wato neman sha da fari ko wato neman shayarwa ta ruwan sama hakanan ya kayyade sala cewa ana yin wannan da sallah ne sabanin Al'imam abu hanifa wanda shi yake cewar istiska da addu'a kawai za a yi ba da sallah ba hmm. a cewa babu wani istiska ba a istiska da addu'a ake yi saboda ka shi a wajen su babu salatul istiska. ka gani a cikin al'istiyar ya ce la salata fil istiska walakin na dua wal istighfar wa in sallau furada fa hasan wala ya khruju ma'ahum ahlul dhimma <laughs> wannan shine shine mazhabin hanafiya hmm. sun saba da jumhur jumhurin malamai sun saba mu hadisai sun kafa hujja da hadisin Anas da ya zo ya ce ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi yi addu'a ya a akan mimbari, ba a yi salla ba da hadisin Umar annahu istar bi du'a ya Abbas Eh. na'am a zahir a su za su nasi ne ba su bari ba hmm. amma shi ma wannan abin nan na'am <coughs> amma wannan fa abin nan khalafahu Muhammad ibn al-Hasan da Abu Yusuf su sun ce yusalli al-imamu raka'ataini bila azanin wala iqama yajharu fihi ma bil qira'a na'am amma dai wannan shine al-mazhab mazhabul hanafi kamar yadda muka ambata babu sallah a istisqa haka su suka ce hanafiya na'am na'am annai saburi ya na karanta hadisi a gaban malik daga abdullahi ibn abi bakr cewa ya ji abbad ibn tamim yana cewa سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول ناجى عبد الله بن زيد المازني عبد الله بن زيد ابن عاصم كنا با صاحب الاذان با yana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita zuwa ga filin sallar idi ya nemi wato sha da fari ya juya mayafinsa yayin da ya fuskanci alkibla ta wannan ya tabbatar da na farko yin sallar istisqa din a musalla a filin idi ba a masallaci ba kuma ya tabbatar da a yin nan ya kawo shi mujmalan istisqa din yuhtamal kan cewa ya fita ne don yi addu'a yuhtamal kuma ya fita ne yayi sallah sannan yayi addu'a a to kuma ya tabbatar da tahwilur rida da fuskantar alqibla lokacin addu'a din hmm. na'am قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الله بن ابي بكر دغ عبد الله بن ابي دغ عبد الله بن ابي بكر daga abbad ibn tamim daga baffansa ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga filin sallar idi sai ya nemi shayarwa shayar da fari ya fuskanci alƙibla ya juya a wato mayafinsa ya sallaci a biyu to kun wannan ya zo da nassi akan sallah a cikin istisqa na'am alaw hadana yahya ya haya. na'am annai saburi dai ala akhbarana sulaiman ibn bilal na'am almadani ay yahya ibn sa'id daga ya ibn sa'id al-ansari ala yace akhbarani abubakar ibn muhammad ibn amr abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm al ya bani labari mutaba'a ga abu abdullahi ibn abi bakar cewa abbad ibn tamimin ya gaya masa cewa abdullahi ibn zaid al-ansari ya ba shi labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga filin idi yana neman wato sha da fari da kuma cewa shi yayin da yi nufin yayin da yayi nufin wato ya yi addu'a sai ya fuskanci alƙibla ya juya kuma arrida ya juya wato mayafinsa an ce wannan tafa'ul ne kan cewa Allah ya juya mana halinmu daga halin da muke ciki zuwa wannan hali wannan ya nuna aiki da alfa'al Eh, aiki da tafa'ul ba aiki da kyakkyawan fata eh. na'am to imamun nawawi ya ce malamai sun yi istilhaƙin alwala da wanka da taimama da kira'a da zikiri da kiran sallah da sauran ayyukan ɗa'a idan za a yi su a fuskanci alƙibla illa abin da ya fitar da dalili kamar kutuba har alwala a fuskanci alƙibla kiyasa to amma ana kiyasi a cikin ibadat amma dai saboda sharuftar kibla din Allahu akbar eh to shine sharafin alqibla na'am to wannan zai zama to asali akan wannan shi dai imamun nawawi ya dauki wannan ya zama to asal akan sa na'am na'am abu tahir ya zanta min hadisi da har harmalata bin yahya tujibi suka ce ibn wahab ya zanta mana yunus ibn shihab yunus ibn yazid al-aili daga ibn shihab az-zuhri ce abbad ibn tamim al-mazini ya zanta min hadisi cewa ya ji babbansa وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا كسن yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana yana neman sha da fari sai sanya bayansa yana kallon mutane sai sanya bayansa wato na'am yana roƙon Allah ya fuskanci alƙibla ya juya wato mayafinsa sannan ya sallaci raka'a guda biyu to wato sai da ya addu'ar sannan ya salla zahirin wannan hadisin hmm. to kaifal faljam fi dalilin liman ya ƙulu bi taqdimil khutbati ala salatil istisqa wa ashabuna hu alal jawazi kama sabaqa bayanuhu na'am eh ana yin khutba a salatul istisqa eh amma a wajen malikiya ba a khutba mhm. wani hadisin muttafaqun alaihi ko saboda me saboda mai zai zama to tawabo na'am na'am to in tawazo ne me yasa za a yi tawazo lokacin addu'a ba lokacin sallar ba tunda at-tawazu ai la yaqtalif tsakanin lokacin za ka yi tawazo a sallah kamar yadda za ka yi tawazo lokacin addu'a amma ita sallar wasila ce ko wa haka za kuma ita kashinka shi kansa tahwilur rida shi yasa ya zama to wasila a lokacin addu'ar a na la na ai idan ruwan ruwan yayi yawa ne eh eh mutabazzilan mutakhashi'an to shi tahwilur rida shine wannan shi wannan ƙari ne akan wannan saboda haka wannan mutabazzilan shine zai kawo abinda ake nema na at-tawadu' din mm eh mm yawa abdullahi ibn abi bakr abdullahi ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm na'am ina ta tunani wanne ne wannan abdullahi ibn abi bakr bursani ne wanne ne na'am babu raf'il yadayn bid-du'a fil istisqa bab babu raf'il yadayn fi ad-du'a fil istisqa babun ɗaukaka hannuwa a cikin addu'a a wajen istisqa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير شوى يحيى ابن أبي بكير يا زن تامنا حديثي عن شعبة دقى شعبة عن ثابت na'am daga sabit na'am daga anas ya ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannuwansa a cikin addu'a har sai ana ganin wato wato farin kyallin a hamatarsa sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد بن هميس نعم قال حدثنا الحسن بن موسى نعم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت نعم عن انس بن مالك دجا انس بن مالك ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استسقى شو من زان الله صلى الله عليه وسلم ياي استسقائي فاشار بظهر كفيه الى السماء سينوني بظهر كفيه دا واتو باين hannuwansa nan kenan ilar sama'i eh haka <laughs> na'am قال حدثنا محمد بن المثنى نعم قال ابن ابي عدي وعبد الاعلى نعم ده عبد الاعلى abinda nawawi yace akan bi zahari kaffaihi ƙara jama'atun min abu gairihim a suna fi kulle du'a'in lirafi bala'in kalkafi wa nahuhi an yarfa a yadehi wa yaji al zahar kafaihi ilas sama wa idha da ali su ali shai'in wa tahsilihi ji ala batna kafaihi ilas sama ihtajju bi hadal hadith waɗansu kuma suka akasa su suka ce a idha da'a ala qaumin ya sanya zahar ilas sama mai hudda نعم دعاء على قوم نعم صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه قال النووي قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جائلا ظهور كفيه إلى السماء وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء أو من إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول, الصح... ونزول السحاب إلى الأرض نعم haka sunna ne yin a guda ɗayan da ya kawai fito shi ɗin ne a guda biyun kamar yadda dai nawawi ya faɗa anan da ya ce ƙala babu ashabina amma shi nan ibn hajar ya ce ƙala ulama amma shi cewa babu ashabina qala jama'atun min ashabina na'am hmm. eh cewa duk tafa'ul ne ba eh na'am muhammad ibn musanna na'am ibn abi adi na'am da abdul a'la ibn abdul a'la daga sa'id ibn abi aruba daga qatada daga anas anna sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi annabin Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kasance baya daga hannunsa a wani abu na addu'arsa sai a cikin al-istisqa hatta yura bayadu ibtaihi har sai ana ganin hasken wato a hamatarsa sai dai abdul a'la na'am yura bayadu ibtihi aw bayadu ibtaihi sai dai a wajen abdul ala ya ce har sai ana ganin wato hasken hamatarsa ko hasken hamatarsa guda biyu to wannan a suka ce wa hada mu'aradun bil ahadith thabita fi raf'i fi ghayr al istisqa wa qad taqaddama annaha kathira wa qad afradaha al musannif bi tarjamatin fi kitab al da'awat iddata saka fiha iddat ahadith fa dhahaba ba'dhum ila annal 'amala biha awla wa hamala hadith anas ala nafi ru'yatihi وذلك لا يستلزم نفي نفي لا يستلزم نفي رؤية غيره وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله حتى يرى بياض حتى يرى بياض إبطيه ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليد إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء وكأنه عند الاستثقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه to shine dama dai haka suke cewa wannan hadisin na Anas ana daukan sa kan cewa abin da yake korewa mubalaga a cikin daukaka a cikin daga hannuwa mubalaga a cikin daga hannuwa shine baya yi sai a cikin al-istisqa wa illa al da suka zo akan raf'ul yadaini fi du'a mutawatira kamar yadda bukhari zai ambace su a cikin kitabud da'awat na'am na'am قال حدثنا يحيى عن ابن ابي عروبه دغ سعيد ابن ابي عروبه عن قتاده دغ قتاده cewa anas ibn malikin ya zanta musu ya gaya musu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin wannan wannan idan kana raf'o. هذا الذي فسره المفسرون في الرهب وجن ويدعوننا رغبا ورهما وأما عند المسألة والرغبة فبسط الأيدي وظهورهما إلى الأرض وهذا الرغب ممكن ما يجي دك رغب waɗansu kuma abin nan na jan a cikin alhisnul hasin ne tufatu na kai na ashaukani sharhin hisnul hasin yake cewa addu'a wa alaƙaumin hakada shine hakada mm. wa du'a mas'ala kuma hakada <laughs> ka zo inda mutane suke jin tsoron kunuti din nan aka yi kunuti kuma kai haka <laughs> alaikum salam na'am eh, shi ne uzurin da za a yi masa cewa hadisan na sallar istisqa din ba su riske shi ba ko kuma yi musu wani tawili hmm. <laughs> na'am unga a nuskar ƙazi iya wannan hadisin abdu bin humaid sai ya tashi shine a ƙarshen babin na'am ah, babu du'a'i fil istisqa to babu du'a'i fil istisqa haka shi yace na'am haka ma al-qadi iyad yace babu du'a'i fil istisqa babun addu'a a cikin al-istisqa قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم النيسابوري ويحيى بن ايوب ده يحيى ابن ايوب الغاسقي ده قتيبة بن سعيد البغلاني ده علي ابن حجر حديث فشي يحيى سيتي اخبرنا su kuma sauran suka ce ابن na Ismail ده شريك ابن ابي نمر Sharik ibn Abi Namir shine mai hadisin Isra'i ko daga Anas ibn Malikin cewa wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a daga wata kofa wadda take wato fuskantar darul qaba miyar darul qaba li annaha bi'at fi qaba'idain umar ibn al-khattab an sayar da gida ne da aka sayar da shi don a biya bashin sayyidina umar ibn al-khattab ba wai darul qaba yana nufin kotu ba <laughs> الذي كتبه على نفسه وأوصبنه, وأوصبنه عبد الله أن يباع فيه ماله فإن أجز ماله فإن عجز, فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بال بالغابة قضى دينه وكان ثمانية وعشرين ألفا وكان يقال لها دار قضاء دين عمر ثم اقتصروا فقالوا دار القضاء وهي دار مروان وقال بعضهم هي دار الإمارة وغلط لأنه بلغه أنها دار, أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة والصواب ما قدمناه هذا آخر كلام القاضي بأبنى الإنسبة يرد مجنر بقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ماذا الله صلى الله عليه وسلم ينا تsaye خطبه فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما sai mutumin ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi yana tsaye sannan yace ya rasulullah ya rasulullah harakatul amwal dukiya ta sun halaka wato shine a dabbobi kenan hanyoyi sun yanke ka roƙi Allah ya mana agaje saukan mana da alghaus wato ya shayar da mu ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa sannan ya ce Allahumma aghithna Allah ka shayar da mu Allahumma Allah ka shayar da mu Allahumma aghithna Allah ka shayar da mu Anas ya ce wala wallahi ma nara fi samai min sahabin wala ba sai na rantse ba kai na rantse ba ma ganin wata wato girgije a cikin sararin samaniya wala qaza'a alqaza'a shine yankin girgije wama wa min wala dar tsakanin mu da dutsen sal'i babu wani gida babu wani wato gida babu wani gida wanda yake na mutum daya wala darin wala gida na dangi ya ce sai ga wani yankin girgije ya hudo daga bayan dutsen sila kai ka ce wato garkuwa ce yayin da ta zo tsakiyar sama sai ta yadu sannan ta kwararar da ruwa ya ce ya ce ba sai na rantse ba kai na ma rantse ba mara aina shamsa sabtan ba mu ga rana ba har wata asabar wato sati ɗaya. daya kala yace sannan sannan wani mutum ya zo ta wannan ƙofar dai a juma'ar da ta zo alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana hudu ba sai ya fuskance shi yana tsaye ya ce ya ce ya rasulallah dukiya ta halaka hanyoyi sun yanke ka roƙa mana Allah wato ya rike wannan ruwa gabarmu ya ce na rantse ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannayensa sama ya ce Allahumma haulana wala alaina Allah a kewaye da mu ba a kanmu ba Allahumma ala al-akani wa zirabi wa mana wa manabit mhm. ash-shajar Allah akan wato al-akam jam'u shine wato tudu a dutse wal wa zirab wa jam'u rawabi akan jigawa wa butunil Audiya da kuma cikin kwari wa manabiti shajar da inda wato bishiyoyi suke wato tsurowa fanqala'at sai ta yayi muka fito muna tafiya a cikin ruwa a cikin rana na'am sharikun ya ce sai na tambayi ana sibini malikin mutumin na farko din ne shine ya dawo ya ce ban sani ba <laughs> na'am lokaci ya zami lokaci ya zami tsaya a nan kana ga babin hadisan da yau hmm? sauran biyar hadisan biyar to bishimin mu je قالوا حدثنا داوود بن نسيب نعم قال حدثنا وليد بن مسلم نعم عن الاوزاعي لقى الاوزاعي حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ايه تحدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك لقى انس بن مالك قال يجي أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فري يا سامو متاني أزامن من زن الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma mutane hudu ba akan mimbari ranar juma'a. Ilqama arabiyyun faqala sai wani laraban ƙauye ya miƙe ya ce ya ce ya rasulallah dukiya ta halaka wato iyali sun yi wato mata da yara wato sun kamu da yunwa ya kwararo hadisin da ma'anarsa a cikin hadisin ya ce Allah a kewaye da mu ba a kanmu ba wato neman haulana din wato ya zo da lafazi biyu haulana da kuma haulana ya zo kuma da hawalaina alhawalai shine jam'in haul وهما الصحيحان نعم ما يشير بيده إلى ناهية إلا تفرجت baya yin ishara da hannunsa ya zuwa ga jiha face ta yayi wato in yi haka shikenan sai ya yayi hatta ra'aytu al-madinata fi mithli al-jawba sai da naga madina wato ta zamanto fi mithli al-jawba wato misalin wato tsage alfajwa wasala wadi qanatan shahran alwadi wato kwari wadi kana wadi kana ɗaya daga cikin wato audiyatul madina don madina tana da wadi aqiq da wadi bukhan da wadi kana to wadi kana sai da ya rinka kwarara wata guda ولم يجي أحد من ناهية إلا أخبر بدول babu wani wanda ya zo wato daga wata nahiya a face ya ba da labari da saukar ruwa mai yawa jaud bi ma'ana al-matarul kathir قال وحدثني عبد العال بن حماد نعم ومحمد بن ابي بكر المقدمي ده محمد بن ابي بكر المقدمي قال سكتي حدثنا معتمر معتمر ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله ايه عبيد الله يا زنتا من حديثي عن ثابت daga sabitul bunani daga anas ibn malikin ya ce manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana khutuba ranar juma'a wannan ubaidullah ibn umar ibn hafs ibn asim sai mutane suka tashi zuwa gare shi suka yi suka dauka murya suka ce ya annabin Allah wato matsaru a wato ruwa ya yanki kuma wato bishiyoyi sun yi ja jawur dabbobi sun halaka ya kwararo hadisin a cikin hadisin daga riwayar abdul'ala tunda su biyu ne da abdul'ala da ibn hamad hmm. fataƙasha'ar sai ta wato ta yayi daga madina sai ta haɗu ta rinka kwararar da ruwa a wato a sassan madina amma babu ko da ɗigo guda na ruwa da yake sauka a madina sai na kalli madina sai gashi ta zamanto kamar al ai al-isaba wa tutlaku ala wa rozatin mukallalatin mafufatin binu ma a hata wato kamar bayan farce ma a hata bi zufri min al shi ne al wal islilu aiban al isaba wato kamar daurin kamar daurin rawani hmm. bandeji ba hmm. na'am wa inna hala fi mis a wato ya zamanto duk kewayenta ruwa ne ita kuma kadai ta zamanto babu ruwa a ita na'am eh jawahirul iklim eh na'am na'am حدثنا ابو قريش امم حدثنا ابو اسامه نعم عن سليمان wannan hadisin ya qara anas riwa sai Allah ya hahado tsakanin wato giragizai muka zauna har sai da na ga wato ar-rajul ash-shadid ka karfan mutun ransa ne kawai yake abinda kawai yake gabansa yaya zai kai ya zuwa ga gida saboda ruwa na'am na'am na'am usama ta na'am haddaka yace haddathani usama ibn usama na'am haddathani usama wane wane ne usama wannan ibn zaid al-laifi usama ibn zaid zaid a'a ba usama bin zaid ba a sahabi al-laifi sabdizam to usama bin zaid al-laifi a cikin muslim ajib أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه eh shi din ne da ai mutakallam fi ya eh, na san shawahid ne amma shi kansa kasancewa sai yana cikin muslim a ci abi komin takribu tahdib da shi na karshen karshe yawa wannan wato na yi mamaki ne saboda ban taba tsammani yana cikin rijal muslim hatta a cikin shawahid ba usamatu bin zaid al-laifi abu zaid al-madani saduqun yahim min as-sabi'a khat mim arba'a yana cikin rijal muslim bukhari kuma ta'aliqan na'am anna hafs ibn ubaydillah ibn anas ibn malik hadathahu na'am cewa hafs ibn zaid حفص ابن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول شوى ياجي أنس بن مالك ينا شوى جاء أعرابي wani ba ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ranar Juma’a yana kan mimbari ya ƙisanta hadisin ya ƙara a cikin riwayarsa sai na ga wato a tarin girgije yana wato yadda ya tamazzaku yana yanyankewa kai ka ce almula'u wato almula'u ya ce bi zammil mimi wa bilmaddi alwahida mula'a wahiyar raifa hafa wato mayafi hina tutsuwa yayin da ake naɗe ta wato haka hadirin ya rinka tafiya kamar naɗe shi ake yi Na'am. Na'am. Na'am. Daga Sabitul Bunani. Daga Anas. And ya ce, asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mata mai ruwa ya same mu tare a hali muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala fa hasara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam thawbahu sai manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaye tufan nasa har sai da wato wani abu na na ruwan saman ya same shi sai muka ce ya rasulullah muka ce ya rasulullah lima sana'ta hada. me yasa ka aikata wannan Ya ce. daɗe domin bai daɗe ba da zuwa daga wajen ubangijinsa ta'ala <laughs> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai dan uwan mu Dr. Nura zai yi interview akan wata muhimma da yake nema muna roƙon Allah ya bashi nasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin